Laraba 16 ga watan Maris shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio kalungu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Kura da iskan da ake ta fuskanta a wannan lokacin a birnin Yamai da sauran jihohi na kasa za su dore har karshen sati, in ji ma'aikatar hasashen yanayi ta kasar niger. a watan shaban na jadawalin watannin musulunci yin azumi kwanaki uku na da falala sosai ga musulmi muna ta da karin bayani ta da ustaz halidu yahaya a rahoton na musamman za mu taɓo batun muguwar ƙiba da kuma illolin da take hasasawa ga rayuwar ɗan adam masu mu barkan mu da sake saduwa kusan sati ɗaya kenan da iska da kura suka lullube birnin yamai da ma wa'insu jihohi na ƙasar niger wannan kurar da ta soma da ta samo tushe tun daga wajejen kogin chadi za ta ci gaba da kasancewa har zuwa karshen sati kamar yadda shugaban ofishin hasashen yanayi na ƙasar niger ka kacallo gabtiya ya shaida mana a yau da safe yanzu ya yi sati daya kenan da iska mai cike da kura yake kadawa akai-akai misali ranar litinin talata larba sai kuma ya dan tsaya yanzu kuma ya dawo tun daga bilma har zuwa agades ana yin wannan iska sosai mai kura kuma muna kyautata tare da budadar wannan kura gani nesa zai rage misali a bangaren gure da Zandar ana gani a nisan mita 100, haka mita 200 a maradi mita 300 a jifa mita 400 a Mainasirwa, mita 500 a Tera. mita 700 a birnin Kwani, mita 800 a Gaya, mita 2,200 a Doso da Agades, a Yamai mita 2,600. Abin zai ci gaba da kasancewa har Alhamis zuwa Juma'a. Daga ranar Juma'a za a fara ganin sauyi. Watan Shaban shine na takwas a cikin jadawalin watannin Musulunci. shine ke zuwa kahin watan ramadana albarkacin wannan watan ana son idan da halin musulmi ya azumi tsawon kwanaki uku don cika sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ustaz Haladu haya malami addinin Islam shi dama Ali Tajisir Kalandar Musulunci yana ɗauke da jadawalin ayyuka na nafiloli, kama azumin nafila na goma sha uku, goma sha hudu, goma sha biyar ga kowane wata. Kenan ana so a cikin sunna wanda ba azumi ne na wajibi ba. Ana son dai wanda ya samu iko ya yi azumi na nafila a cikin wannan wata na sha'aban, wanda a cikinsa annabi ya yi azumin nafila fiye da cikin sauran watanni. Ana sakawa mutum da kyakkyawan ayyuka alkhairi a cikin wannan wata kuma yana baiwa mutum ya shirya watan azumin Ramadan. Ma'aikatar gandun daji ta difa ta gano gawar wata giwa da aka kife ma haƙora ranar 12 ga watan Maris. Bayan an gudanar da bincike an gano cewar wasu mafarauta ne shidda suka yi wannan aika-aikar. Ganin cewa giwa na cikin dabbobi da dokar ƙasar Nijar ke karewa. wannan mutanen na iya fuskantar watanni biyu zuwa shida na zaman kurkuku da kuma biyan diya jika arba'in zuwa miliyan hudu na sefa kamar yadda kwamandan amadu umaru daraktan ma'aikatar gandun daji ta gingime ya shaida ma maktar amadu ta waya. da suka zo wajen da abin ya faru sun yi la'akari an kashe giwar a nisan kilomita 35 a arewacin ingingimi sannan kuma nisan kilomita 96 daga ingurti sai dai lokacin da aka tarar da giwar da aka kashe an fitar mata da hauren nata biyu a binciken da muka yi lalle giwar ta fito ne daga bangaren tafkin chadi a yayin wucewarta ne a cikin gundumar ingingimi aka hallaka ta bayan bincike bincike an samu hauren giwar ɗaya ga wani da ya ɓoye shi a cikin jakarsa a rana ta uku an samu hauren giwar na biyu mutane biyar ne aka kama ba wai mutuwa ce ba haka ta zo mata a'a mafarauta ne na ɓoye suka kashe ta shekaru biyu kenan da ma'aikatar kiwon dabbobi ta tawa ta soma hada barbarar irin shanun kasar nijar da na kasar turai domin sanin takamaimai yadda wannan haɗin ke tafiya abokin aikinmu idrisa adamu ya yi fira da idrisa alhassan daraktan ma'aikatar jiha ta kiwo ta tawa ga kuma abin da ya shaida mishi. bisa ana iya ta ɗauki ciki ba sai tare da wani goga kusanta ba mun kauna ba saboda mun ga bisashen mu suna da raguwa ga aihuwa kuma da ba da nono kuma da nama to sai mun ga bisashen na waje waɗance an ƙara da su lalle suna ba da nono da yawa kuma ana samun nama gare su sanya ɗari uku da tara mun kai ima wannan aiki cikin su mun ka samu ɗari da talatin da bakwai waɗanda sun ka aihuwa waɗancan iya na turai kenan sun kashi ɗari wajen kashi arba'in da hudu ne mun ka samu lalle sun ka aihuwa sun rayu tun kakin a kawo wannan fasaha in an ka dan bisa yawanin shi wuce kilo 20 an garwaya su da wancan iri yanzu an ka dan bisa wajen kilo 32 yake yi ranar aihuwar shi ba a samun su sai dai zuwa gaba can tsakanin su ana gama su tsakanin su can yanzu dai kam ba me tisir muke samu to wannan tsari ana cikin shi akwai bushe gudanar ilba da an ga keɓe mai wannan aiki cikin jihar tawa har ma agar na zuwa in mun sa akwai mutum ɗari sun ka tambaya sai mu tura mai mu ce akwai mutum ɗari masu sa wannan abu ba a biya banza ne gwamnati ɗauki wannan yauni daga ranakun hudu zuwa sha biyu ga watan marisa manyan motoci takwas ne da ke jigilar mutane da kuma kayayyaki wasu mutane dauke da makamai suka tare kan hanyar agarsu zuwa bilma wannan rashin tsoron ya sa wasu matuka na manyan motocin barazanar tseda ayyukan nasu kan wannan hanyar ga rahoton da musamman mai shirya mana akai Masu manyan motocin da kwan kaya da ke bin hanyar agadas kawar na fuskantar sace-sace da hare 'yan bindiga daɗi 'yan lokacin bayan nan. Ana gallaza musu a kuma ƙwace musu dukiyarsu ga shaidar wasu mutanen da suka fuskanci al'amarin. na fito wajen shado kenan sun tare mu tun sha daya sai karfe biyu na dare su mutum shidda ne sun amshe kayan fasashe sun amshe mana kayan mu ma da kanmu da sun tare mu ma in kai sa'a ne ba su yi halbi ba in ka ba ka nura da su ma ka direba kan a cikin taya sai su yi halbi inda dare ne ba ma sai sun fuda ku bisa hanya ba nan bisa hanya za a fi yanku a sabke duk abin da gare ku duk wanda ya ga dama kuma za a bashi kashi sandikar jiha ta masu manyan motocin dakon kaya ta tuntuɓi mahukunta domin samun mafita a kai gaskiya ne ana samun da yawan hare-hare akwai wasu da suka ce a tsaye da zirga-zirga bisa wannan hanya har sai an ga abin da hali ya yi za mu je mu gana da manyan hukumomi na jihar agades musamman gwamna domin ganin ya za a samu mafita wannan direbobin na kumshe da dubaban masu aiki tare da su da ke samun ɗumbin amfanin cin moriya wasu mutane ɗauke da makamai sun hallaka ruga ko kuma sarkin hulani na mai hanna a daren litinin zuwa wayewar talata a cewar majiyar ta shaida ma studio kalungu mutane da suka kashe ruga ahiyar modibo mai shekaru 81 da haifuwa sun zo ne saman babura matsayin kafofin watsa labarai a cikin tsarin bunƙasa al'adu da kuma addinai a ƙasar niger shine madubin wani zaman taron ƙara ma juna sani zuwa ga 'yan jarida na ƙasar niger da na najeriya da aka soma jiya a zandar gurin da ake son cimma shine ƙara ƙarfafa al'amuran al'adu da addinai don inganta zaman tare tsakanin al'umma gadi ibrahim mamman rabiu na ƙungiyar zaman tare a cikin firarsu da aliketa Vivre ensemble Rayuwa tare proje ne da ke kira zuwa ga zaman lafiya da eh, zamantakewa da yafiya al'adu da kuma addinai domin bunƙasa zaman lafiya a yi rayuwa tare tare da magance rashin fahimta tsakanin al'ummomi daban-daban da muke da a cikin ƙasarmu da zumar bunƙasa zaman lafiya domin rigakafi a kan tashin hankalin da muke gani a wani waje da kuma wani bangare na ƙasarmu misali musulmi musulmai da kiristoci makiyaya da manoma tsakanin wannan kabila da waccan kenan wannan proje yana son tabo duka waɗannan ne domin jawo hankalin jama'a su gane muna da wani abu da muke tarayya ita ce nijar kowa ya kamata ya kawo gudunmawarsa domin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasar nan da muke tarayya A ranar 14 ga watan Marisa, iyalai 880 da suka kumshi sama da mutum 5,000 da suka hada da masu neman mafaka da kuma waɗanda suka bar wuraren su ne. Hukumomin gundumar Abala da ke jihar Talabiri suka yi rajista kamar yadda prefe na Abala ya bayyana. Usman Alhassan ya kara da cewa masu neman mafakar da ba su ba wasu bane fa illa 'yan kasar Mali da suka guje ma tashin hankula. hukumomin ƙasar niger tare da abokan hulɗarsu za su ba su kulawa in ji prefer da shaidama studio kalango a ƙaramar da'idar bande da ke jihar zandayar sace-sacen da yara ke yi na tayar ma mazauna yankin hankali a cewar shugaban da'idar shafi'u mamman alhaji sule ganin yadda al'amarin na sace-sacen ya kamari ya kamata uwaye su mai da hankali sosai wajen tarbiyyar yaransu gare ci gaban firar tasu da mamman ada da kuma asuman abubakar wallahi wannan abu ne wanda ya same mu kusan in ce shekarun wannan guda ko biyu da suka zo abin ya kawo nasaba da sakaci tunda yanzu yau yaranka ne ya shigo gida ya taho da abu mai daraja wanda kai uban shi ba kai ka saya mishi ba uwan shi ba ita ta saya mishi ba to ba a tsaya aka yi bincike ba ina ya hoto da abun wannan wasu yara ne kanana ba su hankalin su ba sun yi uwansu sun gani sun kyale tunda yanzu zaka ga yaro karami da salula ta jika hamsin jika sattin jika talatin kai kuma uban bai shi da jika goma a ɗaki kuma ya kyale to wannan abin sakacewa shine kullum muna ƙara kira da uwaye su mai da hankali bisa kan 'ya'ya shaye-shayen kayan mayan nan ya ba da gudunmuwa sosai bisa lalace yara tunda yanzu yara ƙanana su je su yi wani ɗan shaye-shaye su ma kan su juye su je su yi ka abubuwan da ba shi ba ne. a yanzu sai a dakanci rahoton namu na musamman A ƙasar Nijar adadin mutane da ke fama da muguwar ƙiba ya kai kusan kishi shida cikin ɗari a shekara ta 2015 in ji shugaban asibitin birnin Yamai na uku. A cewar shi yawan ƙiba na iya haifar da wasu cututtuka yayin da cin abinci mai gina jiki da kuma motsa jiki na kan iya kare mutum daga muguwar ƙiba. Ga dai ci gaban firar da Dr. Habu Abdurrahman yayi da Rahilatu usmana Obesity. Iba maras misali cuta ce da ke abkuwa ta ƙarin yaunin jiki ba cikin ƙa'ida ba ga mutum. Tana faruwa ne ta hanyar ƙaruwar kitse cikin gangar jiki, ƙarin cin abinci ko ciyarwa wanda ta kansa yana da babban aunin kitse na dabba ko shan ababuwa masu yawan sukari, balle ma sukarin masana'anta. Akwai kuma rashin motsa jiki kai a kai. Wato waɗannan ababuwan ne suka fi haddasa abkuwar ƙiba maras misali. A fuskar mu tana da alaƙa alaƙa da wasu halaye na zamantakewa cikin al'adun al'ummominmu inda wani wurin samun yin ƙiba wani nuni ne na cewar ana cikin wani yanayi mai sauki ko na kyau. Wa'annan nunin ana zaton ana cikin sauki ko ana kyau to a zahirin gaskiya nuni ne na wata cuta. A ƙasar Nijar yaya ake iya kimanta yaɗuwar cutar? A ƙasar Nijar kidirga daban-daban da aka yi a shekara sha biyar sun nuna wani aunin kimanin kaso biyar shidda zuwa kaso shidda cikin ɗari na mutanen da ke da ƙiba maras misali. Bisa ga binciken da kuka yi, su waye cutar ta fi shafa a ƙasar Nijar, maza, mata ko yara? Can da ɗaukar yawan yauni wanda aka fi lura da shi wajen mata ne, a dalilin wannan tunanin na zamantakewar gargajiya da cewar a samu ƙiba. To, a yau ya karkata inda ya so mu shiga daidaito cikin wannan yanayi za ku ga maza da mata. Yanzu da yawanci ana ganin yara da da dama da suna da kibar da ta wuce kima. Me ke kwatanta wannan? An kuka lura za ku ga a cikin sabbin cimakar da ake wa yara akwai kitse mai yawa, sukari mai yawa, kuma ga karancin motsa jiki. Wani irin haɗura ne waɗannan mutanen ke iya fuskanta? Da farko haɗarin abkuwar cututtuka ga zuciya da jijiyoyin jiki. A cikin su akwai cutar hawa-hawar jini, tsayin bugun zuciya, majina mai doshe gaba, cuta mai tsananta rashin samun numfashi mai kyau saboda aunin yaunin ya kai inda mutum bai iya motsa tsokar jikinsa za ku ga masu ƙiba maras misali suna fuskantar cutar da ke hana musu haɗin gwiwa akwai kuma haɗarin kamuwa da cutar suga masanan kimiyya sun ba da shawarin akalla a samu sa'o'i biyu da rabi na motsa jiki ko kuma a dinga motsa jiki kai a kai a cikin mako a kaucewa shan sukari da cin kitse don a kaucewa faɗawa yanayin kiba da ba ta da misali. anan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai in tare da habibu garba inda zai gabatar muku da labarin na sashen zabar mace a yi saurare lafiya sai an Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.